بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد الله ملوكين سركينا تشوى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم اللي كددجي كداير kwanaki watanni na shekara a wurin allah subhanahu wa ta'ala watanni ne guda goma sha biyu daga cikin watannin nan guda goma sha biyu akwai kwanaki watanni guda hudu masu albarka su ne arba'atun hurum wannan watannin guda hudu su ne zulqa'ada zulhijja almuharram da kuma rajab watan muharram shine wata na farko daga cikin watannin musulunci wanda allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta muna ta sunnar ma'aiki sallallahu alaihi sallama azumtar wannan wata mai albarka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mafificin azumi a cikin bayan azumin watan ramadana shine azumin watan allah mai alfarma bi ma'ana watan muharram duk wani azumi in dai azumin nafila ne lalle azumi a cikin wannan wata mai albarka ya fi shi farala kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ah, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya baro garin makka ya dawo garin madina ya tarar da yahudawa suna azumtar a goma ga watan almuharram a wannan lokacin ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su me yasa kuke azumtar wannan wata kuma me yasa kuka rike shi a matsayin biki idi a wannan rana suka ce wannan yini ne mai mahimmanci a gare mu saboda a wannan yini ne Allah subhanahu ta'ala ya tsiratar da annabi Musa alaihi salam tare da mutanensa kuma a cikin wannan yinin ne Allah ya halakar da fir'auna da rundunarsa hakan ya sa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya azumci wannan yinin domin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala hakan ya sa mu ma muke azumtar wannan wata domin koyi da annabi Musa alaihi salam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle mu muka fi ku cancanta ga annabi Musa alaihi salam daga wannan lokaci sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya azumci wannan yini kuma ya umarni da azumci wannan yinin annabi aika cikin gidajen garin madina cewa duk wanda ya tashi da azumi to ya karasa azuminsa wanda kuma ya ci abinci to ya rike bakinsa har zuwa lokacin shan a wannan lokacin ne aka sun aka wajabta azumin watan azumin yini na tasu'a daga baya da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta azumin watan ramadana sai aka ɗauke wannan wajabcin akan a ranar tasu'a ashura sai ya kasance azumin watan ramadan ya zama wajibi shi kuma wancan ya zama sunna mai karfi a gare mu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce idan allah subhanahu wa ta'ala ya raya ni zuwa shekara mai zuwa zan azumci tara ga wata domin in saba wa yahudawa kenan wannan azumi ya zama sunna mai karfi a gare mu sai dai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai riske wannan shekara ta gaba ba ya koma zuwa ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala a lokacin da aka tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama game da falalar azumin wannan wannan yini mai albarka sai ma'aiki ya ce ina fatar allah subhanahu wa ta'ala zai kankare zunubin shekarar ta gabata dalilin wannan azumi na wannan yini na ashura da haka yan uwa musulmi ya kamata wannan wata dama ce allah subhanahu wa ta'ala ya kara bamu domin samun falalarsa da kuma gafararsa kada mu bari ta kubce mana mu amfana da ita saboda irin wayannan abubuwa irin wayannan kwanaki da yanayi ne ba sa zuwa ba sa maimaituwa a shekara su ɗaya suke ake samun su ah, sa'an nan Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abubuwan da ya kamata mu guje su a cikin wannan wata mai albarka shine wasu abubuwa da aka bijiranto da suna bidiyo'i cewa a samu cika ciki a wannan yini duka da makamantansu wa'in abubuwa ne wa'anda ba su samu asali daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma sa'awa ma sunan manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da kuma za mu faɗakar a cikin wannan lokaci namu shine akwai wasu kwanaki a cikin kowane wata da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya azumce su kuma ya ba da umarci a azumce su su ake ce ma ayyamul bid ayyamul bid kwanaki ne guda uku a cikin kowane wata Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta muna ta hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama azumtarsu su ne sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata a wannan lokacin ne wata ke cika yake cika babu ragowa a cikinsa haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala shar'anta mana azumtar wannan kwanaki ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya azumci wannan kwanaki guda uku to kamar wanda ya azumci shekara ne baki daya idan mutum ya lissafa kwana uku uku a cikin kowane wata zai kama muna da watanni guda goma sha biyu kenan mutum ya azumci kwana talatin da shida talatin da shida idan aka ninka shi zuwa goma goma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa duk wanda ya aikin alkhairi za a ninka mishi shi zuwa riɓi goma za mu samu cewa kamar mutum ya samu ladan azumta shekara ne baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala muke fata Allah ya datar da mu da irin wannan falaloli da yake wa bayinsa ya sanya mu cikin masu samun babban rabo Allah ya sanya mu samu sakamakon sa ranar da dukiya ya ba sa amfani sai wanda ya je mu Allah subhanahu wa ta'ala da kyakkyawar zuciya da kakkiya zuciya subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik So.